biyar ga watan ramadan shekara na dubu biyu da ɗari shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da eh, eh, nawa kenan ishirin da tara ko talatin talatin ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiya barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a tafsirin aya na ɗari da hamsin da hudu a wannan sura mai albarka suratul baqara don haka yanzu za mu ɗora daga aya na ɗari da hamsin da shida kafin na akwai tambaya da wani ya rubuta ana ce assalamu alaikum malam yayin da muke yin sallar dare wato tahajjud yayin da imam ya zo karanta aya ta goma sha biyar cikin suratul ra'ad sai muka yi sujada to mai hikimar haka din a cikin musulunci akwai abin da ake kira sujudu tilawa sujada na wato ainihin karatun alkur'ani mai girma akwai waɗansu wurare a alkur'ani mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo ya karanta su sai ya yi sujjada kamar hadisin da ke eh, muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa da ya wajen sujjada karshen ta kenan fasjudu lillahi wa abudu sai ya yi sujjada sai mutanen da suke tare da shi duka sun yi sujjada hadisin abdullahi bin mas'ud sai ke cewa sai wani tsoho guda shine ya ga bai sujjada ba ya diba ƙasa haka kawai sai ya shafa a goshinsa ya ce ni wannan ya wadace ni wannan ya wadace ni ya daga baya sai ga an kashe wannan mutumin a matsayin kafiri hakanan hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim cewa abu rafi' wata rana ya yi sallah a bayan sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ya sallan lisha ya karanta idza sama'un shaqqat a cikin sallan sai ya sujjada da suka idar sai ya ce masa yaya haka sai ce wannan abu ne da naga da nayi yi sujjada a bayan baban Qasim sallallahu alaihi sallama da ya karanta wannan sura kuma bazan gushe ba ina karantawa kuma ba zan gushe ba ma ina ina yin sujada har in haɗu da baban qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuhim wannan shine sujudu tilawa hukuncinsa sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ga mutumin da yake karatun alqur'ani in yazo wannan wuri na sujada suna nan wajen goma sha biyar alqur'ani mai girma suna farawa daga suratul a'raf kuma ana rufewa da ayat suratu al'alaq so idan mutum ya zo yana karatu ya zo wajen nan waɗannan wuraren to zai yi sujjada kuma annabi alaihi wassalam ya ma koya mana mai mutum zai karanta a wannan sujjada din sujjada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara <clears throat> tabarakallahu ahsanal khaliqin um to wannan sawa mutum yana karatun a wajen sallah ne ko a cikin sallah dalili na cikin sallah shine wannan hadisi da muka ambata na wato ainihin abdullahi uh, na abu huraira radiyallahu anhu. ko da a cikin sallah ne in an zo wannan ya halatta a yi wato a yi sujjada ɗin haka na hadisi ya inganta sayyidina umar wata rana yana karatu ya karanta ayo na sujjada sai bai sujjada ba sai faɗa musu cewa ya yi wannan ne domin mutane su gane ba wajibi ba ne eh, saboda ka in mutum ya yi ya samu wato ainihin falala na koyi da annaba alaihi salatu wassalam idan bai ba bai bar wani abu wanda yake wajibi ba wannan hukuncinsa kenan hikimar kuwa shine misaltuwa da umarnin Allah maɗaukakin sarki don auraren gaba ɗaya akwai umarni ne da Allah yake yana cewa ku yi sujjada ko ke bayar da labari cewa magabata magabatanku in ana karanta musu ayan Allah suna yin sujjada innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula so imma umarni sarahatan cewa ku yi sujjada ko bayani akan cewa mutanen kwarai ko mala'iku suna ma Allah madaukakin sarki sujjada ko ma ku yi koyi da su don haka koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama da masaltuwa da al'amarin Allah madaukakin sarki na kankan da kai zuwa gare shi shine hikima na wato ainihin yin wannan din wallahu a'lam don haka zamu ci gaba da daga ayar da muka muka tsaya uh, zamu tashi daga aya na ɗari da 155 a wannan sura mai albarka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين نعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعم الله مدعوكين سركي ينا شوا ولا نبلونكم بشيء من الخوف kuma lallai za mu jarrabe ku da wani abu min alkhawfi na tsoro wal da yunwa wa naqsin min al'amwal da tawaya cikin dukiya wal anfus da rayuka wasamarat da ‘ya'yan itace wa bashirin sabirin ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa masu haƙuri albishiri suwaye masu haƙurin su ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta shafe su sai su ce inna lillahi lallai mu na Allah ne mallakan Allah ne duk abin da ya ga dama ya yi da mu muna shi ne wa inna ilaihi raji'un kuma lallai mu masu komawa ne izuwa gare shi waɗannan ayoyi ɗin shi gaba ne wajen rufe ayoyi da suka yi magana akan fuskantar alƙibla wannan waw atafi ne akan kan bis sabri was sala Allah yayi umarni cewa ku shirya ku nemi agajin haƙuri da sallah domin fuskantar abubuwan da za ku gamu da su a rayuwa kuma ya nuna musu cewa nan gaba akwai yaƙe-yaƙe da za su shiga ciki to shine Allah yake ƙara bayani a nan cewa duk abin da za su samu kansu a ciki na tsanani jarrabawa ce da Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya yi musu al'imamu tabari yana cewa Allah yana cewa za mu jarrabe ku da waɗannan abubuwan domin lina alama man tabi'un rasula mimman yankalibu ala aqibai shi ma don irin wancan hikima ɗin ne domin mu bayyana a zahiri ilma mu'ayana kenan a gane waye wadda yana bin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da gaske kuma zai dawwama a bisa wannan biyayya kuma waye wadda daman yana yi ne saboda wata buƙatarsa ta kansa don haka in ya ga wahala zai juya baya to kenan Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kasancewar an mayar da ku mafifita an yi muku ni'imomi sama da yadda aka yi magabatanku wannan baya nufin cewa ba kuma za a jarabce ku ba ba zai hana musibu na duniya su wato ainihin fada muku ba don haka ku ci gaba da shiri ku ci gaba da tanadi da wannan haƙuri da kuma sallah basa duk kowane irin nau'i na jarrabawa da za mu yi muku. To shi Allah maɗauki sarki anan yana faɗan irin jarrabawa da zai yi din Ya wala na buluwannakum lallai za mu jarabce ku kusuwa wanda aka fara magana da su da ya ayyu hallazi na amanu. Ku mane lallai za mu jarabce ku. Jarabawa kuwa kamar yadda muka yi bayani a yayin da muka yi tafsirin faɗin Allah madaukakin sarki wa idbtala ibrahima rabbuhu bi kalimat shine gwaji ka <clears throat> ba wani gwaji ta hanyar imma umarni da hani wanda shi ake kiransa eh, al-ibtila ash-shar'i kenan ko kuma ta hanyar musibu wanda shine al-ibtila al-qadari kenan imma Allah ya jarabce ku ta hanyar cewa ku yi yaga za ku yi ko ba za ku yi ba ko ya ce ku bari yaga za ku bari ko ba za ku bari ba ne ma'anar kum ayyukum ahsanu amala Allah yake cewa ya halici mutuwa rayuwa da mutuwa ne don wannan cewa shi halici sammai da ƙasa da sauransu don wannan ya jaraba ku ya gani za ku musultu da al'amarinsa ko ko a'a ko kuma ya zanto jarabawa ce ta hanyar musiba ta kaddara Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shi ma jarabawa yana iya zanto ta hanyar alheri ne don Allah ya gani za ku gode masa ko ya zanto ta abu ne wanda yake sharri a wajenku don ya gani shin za ku yi haƙuri ko ko a'a wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi kamar yadda muna jarraba ku da wato ainihin shari duka wannan jarabawa muke muku domin mu ga waye wanda zai ci jarabawa din to ana gane wato ainihin ayyuwanka ne basu abin da kake idan ka fuskanci jarabawa akan wannan abin kuma ka tabbata akai wannan sai a gane cewa lallai da gaske kake a wannan abin ba kana yi ne kawai wato irin sama-sama din nan ba idan ya dace da kai ka ci gaba in bai dace ba ka wato ainihin dawa baya irin wanda Allah ya bayar da labarin su wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah akwai mutane waɗanda su bautan su na Allah gefe ɗaya ne bangare ɗaya kawai suke mai bangaren in sun samu alkhairi shikenan sai su kwantar da hankalin su shiga gaba da yin bauta ɗin amma in sun samu kansu cikin fitina cikin musiba shikenan sai su juye baya sai su daina bautan Allah madaukakin sarki Allah ya ce irin waɗannan su wadda sun yi hasarar duniya da lahira kuma wannan shine hasarar da ya fi kowane bayyana to Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa zai jarabce mu wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum lallai za mu jarabce ku hmm? har mu bayyana abin da dama mun riga mun sani domin ya bayyana a fili don sai in ya bayyana ka aiwatar ne sannan za ka samu sakamakonsa domin mu gane koko mu bayyana a gane suwane ne mujahidai a cikinku kuma suwane ne masu haƙuri a cikinku wani daga cikin magabata yana cewa haƙuri kala biyu ne haƙuri na wato ainihin an ma'asillah haƙuri daga sabon Allah ya ce mutumin da ya danna kansa bai yi wannan ba wannan shine mujahidi sannan kuma haƙuri wajen dogewa bisa ɗa'an Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan shine mai haƙuri shine hatta na alabal mujahidi na minkum masabirin almujahid shine wanda yake barin wanda yake abin ba daidai ba wannan kuma shine wanda yake dogewa akan abin da yake ɗa'a ne ma Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin haka kawai kuke zaton za ku shiga aljanna tun kafin Allah bai bayyana ba hmm? su waye waɗanda suke mujahidai na gaskiya Su waye masu haƙuri na gaskiya hmm? a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim haka kai mutane za su iri cewa za su faɗa da baka cewa sun yi imani ba tare da man jarabce su ba hmm. ai sai an yi jarrabawa ɗin domin man jarabi wato ainihin magabatan kuma saboda haka wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki yana yin wannan din kamar yadda ya faɗa mana a cikin suratul baqara am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا inna nasrallahi qarib shin kuna riya cewa haka kawai za ku shiga aljanna alhali irin abin da ya zake ma magabatan ku bai zo muku ba shine na jarrabawa din nan sunna ce ta Allah madaukakin sarki hmm? me ya faru da su me ya zake musu wal ba'sa'u wad darra tsanani cuta da yunwa ba irin wanda ba su gani ba ba wadda wato ainihin bai shafe su ba kai an girgiza su sosai a harkar rayuwa an girgiza su girgiza sosai a kowane ɓangare na rayuwarsu kai har ya kai annabi da mabiyansa wanda suka yi imani da shi kenan hmm? saboda tsananin bala'i za su fara cewa mata nasrullah yaushe nasarar Allah maɗaukakin sarki zai zo mana ne ala inna nasrallahi qarib ku saurara nasarar Allah maɗaukakin sarki tana nan kusa da su ishtaddi azmatu tanfariji dan lokacin da bala'i ya kai makura to alama cewa ya kusa a yaye maka shi kenan. dan haka kamar da na faɗa muku jiya annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi waɗansu mutane ne aka fi jarraba su ce annabawa sannan sai wanda ya fi koyi da annabawa sai hakanan wanda ya fi koyi hakanan har duk wani mai kyakkyawan aiki za a yi masa wato ainihin jarrabawa gwargwadon tabbatuwan kafansa a wannan addini ɗin wanda yake tabbatacce ne sosai jarrabawarsa za ta fi zafi wanda yake sako-sako ne jarrabawarsa za ta zanto sako-sako cewa haka za a yi ta muku jarrabawa har mumini ya zanto yana tafiya a bayan ƙasa ba shi da wani laifi sai Allah ya karɓe shi ya sa shi a aljanna annabi Alayhi salatu wassalam yana cewa babu wani abin da zai shafi mumini na rashin lafiya ko gajiya ko wahala wanda shi ma na faɗa muku a wannan jiya ko wato ainihin ƙaya ma ta soke shi a hanya face sai Allah ya yi amfani da wannan wajen kankare masa zunubbansa don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana zai jarraba mu shine wala kum, lallai za mu jarraba ku to ayoyin da muka jirja din nan ya faɗa mana ya jarraba magabatan mu ma domin abin ya zanto mana da sauki mu san cewa fa ba akan mu aka fara ba dan haka sai mu doge mu rungumi waɗannan wato ainihin jarrabawa ɗin. Allah ya ce bi shay'in da wani abu min al-khawf na tsoro al'imam tabari yake cewa Allah ya ce bi shay'in anan ya kuma kaɗaita shi bai ce bi ba ba da waɗansu abubuwa ba duk da cewa nau'ukan ibtila'in da ya ambata suna da yawa ba guda ɗaya bane ko anan ya faɗi mana abubuwa wajen guda uku a dunkule ko da wato ainihin tsoro da yunwa sannan tawaya a dukiya da kuma da rayuka da kuma kayan abinci uku kenan a dunkule kuma shida in ka wato ainihin bude su ko to amma sai shi bishin al-imam at-tabari yake cewa an faɗi wannan ne saboda gudun itnab ba san a tsawaita magana din amma kai zaka fahimta abin da yake nufi bi shay'in min al-khawf wa shay'in min al-ju' wa shay'in min naqs min al-amwali wal anfus was thamarat ma'ana za a jarabce ku da wani abu na kowanne daga cikin wannan ɗin kowanne daga cikin wannan ɗin ba gaba ɗayan tsoron za a jarabce ku da shi ba a'a za a saka muku wani bangare ne na wato ainihin tsoro al'imam imam al-tahir ibn ashur yake cewa maksudin ce a faɗa mana cewa da wani bangare ne kawai za a yi mana domin a sauƙaƙa mana abin ne a nuna cewa mu jarabawanmu mu tana da ɗan sauƙi ba ta kai jarabawan waɗansu wadda jarabawan an yi ne don a halaka su ba mu ba jarabawan mu domin a halaka mu ba ne jarabawan mu domin imamu mu gyara kuskure ne ko kuma domin a ƙara mana matsayi a kankare mana zunubbanmu sabanin waɗansu mutane da Allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa ya tura musu yunwa da tsoro a matsayin azaba wa daraba Allahu masalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يبام مثالي نوة القرية وتتكسن شكين كونشير هنكلي شكين أمنشي منزنتا يا متى مطمئنة يأتيها رزقها arzikinta yana zuwa mata a daga ko'ina amma sai suka kafarce ma ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da suka yi wannan sai Allah ya kwankwaɗa musu hmm? Allah ya ɗanɗana musu libasal juwa riga na wato ainihin yunwa ai baka tafiya tsirara ko to rigansu riga ce ta yunwa ma'ana kana ganin su kaga yunwa saboda mummunan tasiri da ta yi musu tana lizimta su ba ta rabuwa da su hakanan libas al-khawf riga na wato ainihin tsoro ma'ana ya saka tsoro da yunwa ta dawwama a cikinsu hmm? saboda mai saboda wannan abin da suka kasance suke yi na kafarce ni'imar Allah madaukakin sarki alhali manzansu ya zo musu sun sun bauɗe masa sun ki su yi imani da shi to wannan shi sa Allah ya ce bi shay'in hmm? sai nuna maka cewa kenan abu ne na ɗan lokaci za a jarabce ku sannan sai ku ɗan samu relief sannan a sake jarabce ku sannan sai ku ɗan samu relief haka za a yi ta muku ba wai za a sa abin ne ya dawwama ba wannan ita ce hikimar cewa bishai'in a wajen wannan malami ولنبلونكم بشيء من الخوف الخوف shine tsoro tsoron mai tsoron abokanan gaba ya zanto kuna kewaye da abokanan gabanku sun fi ku yawa sun fi ku makami sannan kullum suna muku barazana cewa za su zo su afka muku kaga kenan ai dole za ku zanto cikin tsoro kuna tuna cewa lallai ku kuna kan gaskiya kuma lallai Allah yana tare da ku amma a lokaci guda a matsayin ku na ɗan adam kuna tuna cewa waɗannan sun fi ku yawan adadi sun fi ku yawan tanadi sun fi ku masaniya da dabarun yaƙi duka waɗannan abu ne da zai sa muku tsoro a cikin wato ainihin zukatanku to Allah madaukin sarki ya ce in kun ji wannan jarabawa ce da daman zai muku wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul al-ahzab da yake cewa saboda tsoro ma wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajar wa tadhunnuna billahi adh-dhununa anan ya faru da sabana wa alayhi salatu wassalam tsoro a wajen yaki Allah ke cewa ku tuna yayin da magananku suka kauce ƙasan mutum ya tsorata sosai in ya buɗe idon nan za ga idon ya kauce wannan yana nuna cewa tsoron ya kai makura da da ma baya ganin abin da yake jin tsoron sa din wa balagatil qulubul hanajar zukata duk sun tashi sun kawo wato ainihin nan <laughs> makogoro kenan kamar rai zai fita saboda tsananin tsoro har kuna kun fara zace-zace dangane da al'amarin Allah madaukakin sarki shine ma'anan mata nasrullahi din aiko to Allah yana ce ala inna nasrullahi qarib ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lokacin da wannan rundunan suka zo an shiga cikin tsoro to daman Allah ya bayar da labari cewa zai jarabce ku da tsoro wa lanabluwannakum bi shay'in min alkhawfi wal sannan kuma da tsananin yunwa da fari ta yadda za a samu karanci sosai na abinci yunwa za ta dame ku to wannan kuma ya faru da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa annabi akan yi kwana bakwai a jere a gidansa ba a ɗora abinci ba a kunna wuta na girki iya abin da ake ci shine ababai guda biyu al-aswadan at-tamr wal ana cin wato dabino da ruwa shi za a ci da safe shi za a ci da rana shi za a ci da dare akan yi kwana bakwai a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dora tukunya na dafa abinci ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan daure duwatsu a cikin su dan su dan ji nauyi saboda tsananin yunwa kuna da labarin ahlus suffa su ne talakawan da suke ba su da wajen kwana suna zuwa su kwana a wato ainihin wani waje da aka keɓe musu kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda da abu huraira ya zauna a wurin hmm? abdullahi bin umar ma ya taɓa zuwa ya zauna a wurin sai in an kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, wani abu yake ciyar da su abu hurairah wata rana yana bayar da labari lokacin ya zanto sarkin garin makka yana bayar da labari ta haddusan bi ni'matillahi azza wa jal nake cewa wallahi naga lokacin da <clears throat> nakan daura ciki na ni kwana da kwanaki saboda tsananin yunwa yace wata rana muka yi muka yi kwanaki haka nan ana yunwa sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da bino eh, afwan nono da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam nono sai yace ah, ya kira ni yace abu hurairah zo na zo sai yace je ka kira min mutane Eh, wadda suke suka kwana da yuma a yace to shi gashi shi an san yanayinsa kuma an ce je ya kira mutane alhali shi gashi nan yana ganin kawar babu wanda ya fi shi <laughs> yunwa din yana tafiya da yana ta magana a zuciyarsa to umarri annabi ne dai ba za a ce a ba kuma ba ya ce ya rasulullah to a fara da ni mana ba kaga sai rashin kunya na haka ya je ya kira mutane aka yi ta zuwa abu hurairah sai ce ba shi sai annabi sai ce abu hurairah ba shi kowa sai sha sai in ya ƙoshi annabi ya ce ƙara sai ce a ah, wallahi na ƙoshi ƙara ce na ƙoshi kowa sai da aka gama haka gaba ɗai sana yana ta ce to ai abin kafin ya zo kaina zai ƙare a zuciyarsa kafin ya zo kaina zai ƙare har abin ya gewayo sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sha ya sha ya kuma sha ya kuma sha sai da wato ainihin jikinsa ya canza annabi ya ce ci gaba da sha ya ce ya rasu da wuri ba inda zan saka ya ce kun ga wancan lokacin kenan amma yanzu ga duniya muna muna haka da ita mai haka da ita muna bayarwa wannan yunwa kenan da Allah madaukakin sarki ya dora ya dora musu kuna da labari na wato ainihin kunci da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga lokacin da quraishawa suka kaurace musu suka koma gonan abu eh, talib suka zauna ko sun kai lokacin da suna cin ganye shine abincinsu ganye suke ci saboda babu abinci tsananin yunwa Allah madaukakin sarki ya ce zai jarabce su da wannan wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal da wato ainihin ah, tawaya a cikin dukiyanku sai a cikin dukiya wannan yana zuwa ta hanyoyi da dama na farko shine ku tayar da ku kwashe dukiyar naku ku tafi yaki hmm? ana iya galaba akan ku a kwace dukiyoyin ko kaga wannan naqs ne min al sannan kai shi shagaltuwa da za ku yi da al'amarin jihadi wannan zai hana ku dama na tafiya da ku da gonan nakinku kuna ku da dukiyoyinku wannan zai sa dukiyoyin ba za su bunƙasa ba idan har kuka ci gaba da kula da su yadda da kuke yi kafin ku samu wato ainihin kanku a wannan hali na wato ainihin jihadi shine wa naqsin min al’amwal hakanan wa naqsin min al’amfus da wato ainihin raguwa na rayuka shi ma raguwa na rayuka malamai suna bashi tafsiri guda biyu tafsiri na farko na zahirin shine cewa in kun tafi jihadi in an kakkashe ku ba adadin ku ya ragu ba to ko in an tafi jihadi ai ɗayan biyu dole zai faru ko ko ka dawo ko a kashe ka eh kashewa kuke ana kashe ku kamar da muka karanta a jiya ko inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi la yaqtuluna wa yuqtalun suna kashewa ana kashe su to in an kashe ku kaga an rage muku wato adadi kenan shi ma raguwar adadi wannan jarrabawa ce mun gane ko saboda a samu mujahidai da yawa wanda za su raya bayan ƙasa da da'a Allah madaukakin sarki shine abin da Allah yake so huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha hmm? ay talaba minkum imarataha imarataha bit-tauhid wadh-dhikri wal-islam da kuma imarat bunyaniha Allah shi ya tayar da ku daga wato ainihin ƙasa kuma ya nemi ku raya ƙasa kuma raya ta ba kawai ta hanyar gine-gine ba ta kwalta da wato na min aljibali buyutan da sauransu ba a'a da ikama din zikirin Allah madaukakin sarki aj'altum siqayat hajji. wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun kaga wadannan imara ce ma'nawiyya hmm? al'imanu billah wal yawmil akhir wal jihadu fi sabilillah shi ma imara ne raya wato ainihin bayan ƙasa ne to in aka rasa mutanen da za su yi wannan kamin shi ma jarabawa ce a rayuwarku ta duniya sai tafsiri na biyu da wasu malamai suke yi ma'anan naqsin min al-amwal din shine karancin haihuwa saboda shagaltuwa da kuke yi ta hanyar jihadi baku da lokaci da za ku zauna da matayen ku ballantana ku sadu ballantana ayi hayayyafa da yawa ai sai ana cikin kwanciyar hankali ake zuwa eh, saduwa da mace ko ba haka ba amma yayin da kuka zama a gari za ku je ku yi wata ɗai ku yi wata biyu da sauransu ko da da matan a cikin ku abin da za su yi suma aikin jihadi ne hidima ga masu jihadi da kuma wato ainihin eh, yin magani ma marasa lafiya cikin mujahidai ɗin shine wa naqsin min al amwali wal anfus was samarat haka nan was samarat shine waɗansu malamai suke cewa abin da yake nufi a nan shine ƙarancin ‘ya'yan ƙarancin abinci ƙarancin abinci ta yadda ba za ku iya samun lokaci ba ku je ku kula da gonannakinku waɗansu malamai suna fassara naqsin min as-samarat din da abinda malamai suka fassara naqsin min as-samarat na biyu din cewa ɗanka samara ɗinka ne eh shine wato ainihin produce ko product ɗinka to in ka tafi aikin jihadi to wannan zai ragu ta yadda ba za a sami ƴaƴa ɗin ba yadda inda ana wato ainihin cikin gida waɗansu malamai kuma suka bar shi a zahirin sa kamar da ibnu abbas yake cewa qillatul nabat wa inqita'ul barakat shine karancin tsiro da kuma yankewa albarka na kayan gona Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa zai jarabce mu da waɗannan farko yana gayawa sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan bayani da ake yi malamai suna cewa an yi wannan bayanin ne kamar yadda al yake faɗa yake hakaitowa daga waɗansu cewa mun yi wannan ne domin ya zanto aya ga 'yan baya su sani cewa lallai magabatansu sun yi haƙuri yayin da gaskiya ta bayyana gare su gaskiya ta bayyana gare su gaskiyar musulunci da karantarwar musulunci don haka sun wanzu ba sabautan Allah a kowane irin yanayi ne annabi ke sha ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake ba na wuri kadai ba kowane irin yanayi ka shiga ka zanto mai jin tsoron Allah shine fattaqullaha mastata'tum kada ka yi irin hali na munafikai mai halin munafikai idan alkhairi ya same su in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan kyawawan al'amara suka faru da su an yi ruwan sama mutum ya tafi kasuwanci ya yi riba dawakinsa ko awakinsa ko shanunsa ko raƙumansa sun hayayyafa da yawa sai ce ka wannan albarka ne na Allah madaukakin sarki sai ce wannan kaga ni'ima ce daga Allah ya gode haka amma wa in tusir wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika idan mummuna ta faru da su aka yi fari dabbobi suka kasa haihuwa ko suna haihuwa ‘ya'yan suna mutuwa ko an daina ruwan sama ko ana tsananin zafin rana ko abokan gaba sun kawo hari an kakkashe na kashewa an raunana na raunana sai shi min indika wannan saboda wannan annabi ne da ka zo mana da sabon abin da ba shi maka ga iyayen mu akai ba ai dole Allah ya mana irin waɗannan abubuwa da saboda an saba ma iyaye ko an saba ma gumaka Allah ya ce ka gaya musu kul kullum min indillah duk daga Allah ne jarabawa ce amma munafikai ba sa gane jarabawa almunafiquna la yafqahun eh fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa wannan ko kusa da fahimtar abin da ake gaya musu na zancen Allah ba sa yi to Allah ya faɗa mana cewa zai yi mana wannan kuma ya yi wa kamar da al-Imam Tabari ke faɗe ke faɗa cewa ya cika musu wannan alƙawarin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka ga waɗannan jarrabawoyin gaba ɗaya to shine Qurtubi yake hakaito wasu malami suke sha an saka su a irin wannan yanayi kuma ana faɗa musu don su ɗau izina sannan mu ma ‘yan baya mu sani cewa hanyar aljanna fa ba a shimfiɗe take ba da flowers a shimfiɗe take da wato ainihin ƙayoyi su ne jarrabawa ɗin in kai haƙuri da su to za ka samu wato ainihin alkhairi wanda baya yankewa sai Allah ya ce wa bashirin sabirin kai wa masu haƙuri albishir to a nan a farko Allah cewa yi mu za mu jarabce ku ko? Eh. kuma yayi amfani da siga na aljama allati tufidu al'azama shugaba in zai magana walillahi almasalul a'la zai ce mun ko ba nufin shi da waɗansu bane fa a yana nufin mu ne da muka isa mu masu girma hmm? majestic abin nan ko majestic plural akwai shi ko a yaren turanci to yana na a yaren larabci shine abin da Allah yake faɗa yayi amfani da shi anan wala nablu wannakum lallai za mu jarabe ku mu masu iko mu masu girma mu wadda muka isa za mu jarabe ku kenan jarabawa daga wajen Allah ne amma da ya zo ya yi albishir ga waɗanda za su jure su yi haƙuri su ɗauki wannan jarabawa ɗin hmm? sai ya ce annabi ne ya yi musu albishir ɗin ya ce wa bashir sabirin wa bashir sabirin me za mu ɗauka daga wannan malamai suna cewa wannan domin Allah ya ƙara mana alaƙa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma girmamawa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yadda mu sani cewa duk ayyukan alkhairi ta hanyarsa take zuwa mana alkhairin Allah sai Allah ya haɗa shi da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in mun san ko alkhairi Allah yana zuwa mana ne ta hanyar sa kaga zamu ƙara yin ruko kenan da wannan manzan rahama sallallahu alaihi wa sallama mu ƙara wato ainihin mallake masa mu saurari umarninsa gaba ɗaya da haninsa saboda mun san bai umarta ko ya hani sai da abin da yake alkhairi don haka ne Allah ya ce kai annabi kai musu albishir saboda haka wannan al-imam ibn ashur yake cewa فلذلك كان من لطائف القرآن إسناد البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول daga cikin lataif na alkur'ani Allah yana jingina bala'i da musibu zuwa gare shi ba tare da wasitar annabu ba bai ce in mun ga dama ko duk abin da ya faru da ku eh, abu ne wanda muka rubuta zai faru da ku kamar yadda muka gaya annabi ya faɗa muku in alkhairi ne sai a ce to ka wato ainihin ka gaya musu wa isnadul bisharati bil khair al'ati min qibali llahi ila rasul kuma ake jingina alkhairin da zai zo daga wajen Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fadawa ya fadawa mutane wannan albishir ne da Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa masu hakuri shi ma wannan kansa wato ainihin bayani ne na falalan hakuri da masu yinta to amma sai Allah ya bamu definition wato ta'arifi kammalallen ta'arifi na masu haƙuri shine allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba ta faru da su ta shafe su menene musiba duk wani abin da zai saka bakin ciki shine musiba sawa'un a karan kanka zai faru da kai a gangan jikinka hmm? ko zai faru da wani makusanci naka ɗa ko mahaifi ko mata ko uwa ko dangi ko surki wani abu ya faru da su wato ainihin a jikunansu ko a dukiyansu ko su ma a makusancinsu wanda zai sha ma bakin ciki ya sa ka ka shiga cikin zulumi ko tunani ko rashin bacci ko rashin nutsuwa ko rashin kwanciyar hankali wannan shi ne musiba duk girmansa duk karancinsa sunansa musiba saboda ka ba sai abin da ya girma ne sosai yake zanto musiba ba duk abin da zai zai nagasa maka al'amarin rayuwanka ya sa ka cikin wani irin yanayi wanda ya saba da na ɗabi'a na yau da kullum wannan shi ake kira musiba to masu haƙuri su ne wadda duk abin da ya faru da su na bakin ciki komai karancinsa komai girmansa ga yadda suke tankaran wannan abin kalu sai su ce wannan malamai suna cewa kalu anan abin da ake nufi da shi shine alƙaulu al-mutabiqu lil-i'tiqad sai su faɗi zance wanda ke tasowa daga aƙida wanda ke tasowa daga ƙwaƙwalwa daga hankali daga cikin zuciya ba wai kawai magana ne za su faɗa a baka amma kuma a zuciya su ci gaba da wato ainihin nuna damuwa da faɗe-faɗe a cikin zuci ba cewa da na yi kaza ai da abu kaza bai faru da ni ba shi ne magabashi yake cewa da in faɗi daga sama hmm, zuwa ƙasa a yi rugurugu da ni ya fi man sauƙi da in ce ma abin da ya faru kash da ma bai faru ba wannan malamai suke cewa magana ne wadda yake fitowa daga zuciya harshe ta furta sakamakon abin da yake cikin zuciya amma in mutum kawai a baka ne mutum zai faɗi wannan maganan alhali zuciyarsa Maganar bai faru ba cikin zuciyarsa to wannan ai ya zanto kallabi yan'iqu bima la yasma'u kenan illa du'a'an wani da'a kamar wanda yake kawai ihu ne da abin da bai fahimta sai dai kawai yaji ji kira ji wato ainihin murya a'a suna faɗan wannan suna ta tauhidi da arriba bil qada'i wal qadar da yarda da ƙudurar Allah da zartawarsa me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kaga wannan ya kunshi imani da samuwar Allah ya kunshi imani da ƙaddarar Allah maɗaukakin sarki mu daga gare shi muke shi ya halicce mu mu mallakansa ne mun san wannan muna tana da wannan a koyaushe kuma shi ne ya sa wannan abin ya faru da mu kenan ya yi shi ne da hikima kenan ya yi shi ne domin amfaninmu ina ta kunga ne. shi ne in ka ce inna lillahi abin da kake nufi kenan wa inna ilaihi raji'un ok akwai abin da al'imamun razi ya faɗa nan ya ce wannan inna lillahi yana nuna cewa ka haƙura da abin da ya faru da kai a baya saboda ka sallama ma Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na mai mallakan ka wa inna ilaihi raji'un kuma lallai mu masu komawa ne zuwa gare shi shi kaɗai yana taqdim al-ma'mul hasar al makoman zuwa gare shi ne shi shi kadai imam razi ke cewa wannan kana faɗin cewa kenan nan gaba ma in irin wannan ta faru da ni zan sallama masa saboda makoma ta zuwa gare shi to kaga wannan shi ma ya kunshi imani da alma'ad da lahira imani da wuta da aljanna ka yarda cewa zuwa Allah za ka koma kenan da jiya da yau da gobe duk a ƙarƙashin mulkin Allah kake duk abin da ya faru da kai da saninsa da hikimarsa don haka ka sallama masa shi ne ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ne abin da yake nuna cewa mutum mai haƙuri ne wanda idan hmm, idan musiba ta shafe shi zai faɗi wannan zance na gaya muku ba wai faɗa da baka kaɗai alhali zuciyarsa tana tunanin wani abu daban ba ya faɗa yana mai ƙudurta wannan bayanin da muka yi duk wanda halinsa yake haka yau da gobe wannan yana cikin zumra yana cikin tawaga na mutanen da Allah ya kira su as-sabirin to waɗannan as-sabirin Allah ya yi musu alkawarin alkhairai masu ɗimbin yawa mai ce أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة salawat salloli ko salatai za mu ce ko salatai na Allah maɗaukakin sarki yake tabbata a kansu na Ubangijinsu wa rahma da kuma rahamar Allah maɗaukakin sarki wato su ne waɗanda za su samu rabauta da salatin Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa wannan tankir da ya kawo yana nuna girman abun wato salatai na musamman keɓaɓɓen salati Allah zai musu keɓaɓɓiyar rahama Allah madaukakin sarki zai keɓanta su da ita wa ula'ika humul mu'tadun kuma waɗannan sai Allah ya basu su tazkiya shaida cewa su ne shiryayyu wato cikakkun masu shirya kenan Ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa wannan alkawari ne da Allah ya yi wa masu haƙurin da suke faɗin wannan magana idan musiba ta faru da su cewa duk mutumin da ya haka yana da lada iri uku na farko Allah maɗaukaki sauko sakayya iri uku na farko Allah zai yi salati a gare shi na biyu Allah zai bashi rahama ta musamman na uku Allah ya tabbatar masa da shari'a waɗannan su ne abubuwa guda shi ne eh, eh, al'imamul bukhari ya rawaito sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa ni'mal idlani wa ni'mal alawa yake cewa ma dalla da al'idlan al'idlan shine kayan da ake sakawa a raƙumi a gefe da gefe so gefen hagu da gefen dama idan mutum zai haura kumin ana masa lodi ai kun san yadda ake ko za ku ga kaya ya sauka ta nan gefen ɗaya ya sauka ta nan gefen sannan akan ɗora wani a sama sannan a sama siddi da amma wani zai hau kai sai zanto a kai wannan to waɗannan al'idil su ne waɗannan don ana kokari a sa su yi balance ta yadda <clears throat> ba zai na karkata ba in yana tafiya al'alawa kuma shine wadda ake sakawa a sama ɗin sai ce ni'mal al'idlani wa ni'ma al'alawa ma dalla da waɗannan al'idlan al'idlan shine salawatun da rahma al'alawa kuma ɗori akan haka kenan wanda shine tabbatar musu da wato ainihin shirya da cikakken sakamako da Allah maɗaukakin sarki zai basu to in an ce Allah madaukakin sarki zai ma salati me yake nufi malamai suna sabani dangane da wannan kuma suna cewa salatin Allah a gare ka shine yafewa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma dan Abu Aufa lokacin da ya ba dan shi Abu Aufa ya bashi zakkan su su kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama da Annabi ya karba sai ce Allahumma salli ala ali abi Aufa ya Allah ka yi salati ma mutanen gidan abu aufa suka ce ma'ana ka gafarta masa musu zunubansu ma'ana Allah ya musu salati ya gafarta musu zunubansu waɗansu malamai kuma suka ce assalatu min Allahi as-sana wal rahma cewa abin da yake nufi shine yabo da Allah madaukakin sarki zai maka da wato ainihin kurara kada zai yi al mala'il ala kenan ya ce kun gawa ne bawa na ne wanda ke min ibada ya yabe ka cikin mutanen kwarai cikin almala wal ala cikin wato ainihin mala'iku wannan yabo din suka ce shine wato ainihin salati da Allah madaukakin sarki yake sa. waɗansu su ƙara su ce da ma rahama jin kai da Allah yake maka shine wato to masu cewa da jin kai to ai Allah kuma anan ya ce wa rahama. wanda al'af yaqtadi al-mughayara ko sai suka ce e an faɗi wannan ne litta'kid domin a ƙara tabbatar da da wato ainihin rahma din wanda kuma suke cewa a ah, sana ne yabo ne da kuma albarka da Allah madaukakin sarki zai yi maka to rahama a wajen su daban take da wato ainihin ah, as-sala dan haka jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana cewa duk musulmin da kamar da zo a hadisin ummu salama duk musulmin da wata musiba ta faru da shi yayi hakuri ya kuma jingina abin ma Allah sarki ya faɗi wannan kalima ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce Allah madaukakin sarki kuma ya ce Allahumma أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها منها يا الله كباني لا دان wannan musibar da ta faru da ni kuma ka maye min gurbanta da abin da yake shi in mutum ya faɗi wannan to lallai sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa wannan addu'a din ta hanyar zai cika masa lada su ne waɗannan da aka faɗa ana sannan zai wato ainihin maye masa gurbin musiban nan da wani abu wanda ya fi wannan musulma take cewa ana nan ana nan ta riƙe wannan abin sosai magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi nan kwatsam sai mijinta ya bar duniya Allah ya ɗauki rayuwar mijinta sai ta zauna ta yi zugum ok ta tuna magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi wannan addu'a din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha bayan ta yi wannan can kuma ta zauna ta yi zuwa yanzu akwai wani namiji wadda zai fi man abu salama akwai wani namiji da zai fi man abu salama karkashi ashe mazajen nan suna kula da matansu sosai har mace tana tunanin bayan mijinta ba za ta samu wani miji da zai fi shi ba jama'a nan ku kwatanta kawunan ku da mu'amalarku da matayenku shin kana ganin matakka za ta faɗi wannan in ka mutu ta ce kai yaushe za a samu irinka saboda tana tuna da irin alkhairin da kake da ita da irin haƙuri da kake da ita da irin juriya da kake da ita da irin kyautatawa da kake mata ula'ika aba'i faji'ni bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'a waɗannan sune magabatan mu sune salaf din mu fa da muke ce ai koyi da su kaga su tana cewa anya za ta akwai wani namiji a bayan kasa irinsa ballantana ma wanda zai fi shi a gare ta haka ya dace mu mu'amalanci matan mu jama'a za mu zo insha Allah bayani akan ayoyi da suke magana alaka tsakanin maza da mata a cikin gida a nan ne za mu yi bayanai irin wannan mu faɗa mana irin yadda muke danne haƙƙin matan mu muke zalunta su da yawa suna zama a gidan aure ne saboda ‘ya'yansu da yawa suna zama a gidan aure ne saboda kawai suna ganin in sun fita eh, ya za a tafi su bar ‘ya'yansu ko suna jin nauyin iyaye ko wani abu amma ba don suna jin daɗin zama da mazajen ba kuma musulunci muke wani irin musulunci ne wannan Allah madaukakin sarki yana eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ita kuma ta yi wannan ta ce wata rana tana zaune a gida ta faɗi tana dai ayyukanta na gida sai annabi ya yi izini bayan ta gama iddanta kenan sai annabi ya kwankwasa kofa ya nemi izini ta wato ainihin ba shi izini annabi ya shiga da annabi ya shiga sai ya neme ta da aure ba ni ila nafsi annabi ya neme ta da aure cewa ina so zan aure ki ta shi ikon Allah ya rasulullah ba ni da damuwa a ce kai ka aure ni sai dai ni fa ina da matsaloli na farko mai bala'in kishi ce ina da tsananin kishi ya rasulullah na biyu kaga ina da iyali na uku yanzu ai na tsufa na yi girma ya rasulullah ni waɗannan kawai su ne amma in banda sai annabi shi to abin da kika ambata na kishi zan roki Allah ya tafiyar miki da wannan ma'ana tsananin sa din duk mace dole ta yi kishi yayin ba haka ba ta zanto mace ba amma in ya tsananta da yawa da zai iya sa ta yi abin da bai dace ba to kaga shine matsala ko yace to wannan tsananin zan roki Allah zai tafiyar miki da shi abin da kika ambata na kuma girma ba ta ganin shi ni ma girman ya zo <laughs> ni ma ai ba yaro bane eh. sannan abin da kika ambata na iyali yace ai iyalanki iyalaina ne iyalanki iyalaina ne kenan ka aure mace tana da kananan yara ba daidai bane ka raba ta da ƙananan yaranta dabba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga tana tana kai kawo tana kuka alamar an ɗauke mata ɗanta yace waye wanda ya raba wannan dabbar da ‘ya'yanta maza maza a mayar mata da ‘ya'yanta aka samu yara da suka abinda aka ce maza su mayar su mayar mata da ƴaƴanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata wannan kuma daga baya annabi ya aure ta ta Abu Salama da annabi wa yafi ta ce sai gashi nan Allah madaukakin sarki ya canza min mafi alkhairin da da Abu Salama din wanda da ita bata zato ba saboda bata zaton cewa annabi zai zo ya ce yana son ta eh to wannan albarkan haƙuri kenan albarkan haƙuri zai iya kai ka kowane irin manzila cikin addini shi ya ma. arrazi yake cewa Allah ya haɗa ma masu haƙuri abinda bai haɗa ma kowa ba wannan istiqra'insa ne na alkur'ani masu dangin ibadodi Allah yana cewa suna da kaza kaza na wato ainihin sakamako amma ya ce bai samu inda Allah ya haɗa ma waɗansu ibada masu yin wani ibada abubuwan da ya haɗa wa masu haƙuri ba ya ce wa jama'a lissabiri na umuran lam ya jima'a hali gairihim faƙala ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun wannan abin da ayat ta faɗa kenan don haka jama'a sai mu ƙara dage mu ci gaba da haƙuri kun ga wannan wannan tafsirin da muka yi cewa jarrabawa ne na wato kaddara ko to wannan ayoyi ne da ake kafa hujja da su wajen yin haƙuri ala qada'illahi wa qadarihi ko basa wato ainihin qada'illahi wa qadarihi sannan sauran ma suna shiga ciki saboda kowanne ma sai kai wato ainihin jure akwai kuma tafsirin da al-Imam Shafi'i yayi wanda yana komar da abin zuwa ga wato ainihin shari'a ta inda in Allah ya ce um, wala nabluwannahum bi shay'in min al-khawfi anan sai ce tsoron Allah ne Allah ya jarabce ku ku ji tsoronsa. Hakanan haka nan al-ju' yace al yana nufin yunwa da muke ji a wannan azumi shi ma jarrabawa shi ko kuma naqsin min al-amwal yana cewa shine zakka wal anfus yana cewa shine rashin lafiya sannan wasu samarat yana cewa shine wato ainihin mutuwan yaya wannan ne ya fassara shi da al'iman ko al ala al kenan to jamhurin malamai dai suna yi wannan fassara na farko da muka yi wanda ya shafi al ko asabru ala ala illahi wa qadarihi Allah madaukakin sarki ya samu cikin jeri gwanan masu haƙuri da ƙaddaransa amin Allahumma amin lokacin mu ya ja haka za mu tsaya nan da fatan Allah madaukakin sarki ya wato ainihin eh, karba mana ayyukan mu abinda muka faɗa ya zanto daidai farlashi daga Allah mana roƙon sa ya dada mana wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sa mu dace da Lailatul Qadri a waɗannan kwanaki Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ya taimaki shugaban kasar mu bisa wato ainihin gyara ma wannan ƙasa ya yi jagoranci ma sauran shugabanni ya kuma shiryar da su a tafarki madaidaici mu kuma mabiya mu ma Allah madaukin sarki ya ba mu hakuri na yan biyayya akan abin da yake da'a ne ya kuma ba mu kwarjini da wato ainihin karfin zuciya na sabawa duk wanda ya wa Allah madaukakin sarki amin allahumma amin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh